واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم كتنا daga cikin irin waɗannan ni'imomi Allah ya datar da ku kuka tuba daga bautar ɗan maraƙi a lokacin da Musa ya ce da ku kun zalunci kanku da kuka ɗauki ɗan maraƙi abin bautawa ku tuba zuwa ga mahalicinku wanda ya samar da ku sashenku ya kashe sashe irin wannan tuba ta fi alheri a gare ku a kan ku zarce kan kafirci wanda zai kai ku dawwama a wuta sai kuka yi hakan da taimakon Allah da datarwarsa Allah ya karɓi tubanku saboda shi mai yawan karɓar tuba ne kuma mai tausayin bayansa ne